A yanzu haka dai tsohon shugaban hukumar tsaron farin kaya DSS Lawal Daura na ofishin 'yan sanda na musamman Abuja inda zai zauna a gabanin ɗaukar mataki na gaba. Tuni ofishin mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Oshibajo ya ce ba da masaniyar fadar shugaban Najeriya ba ne jami'an DSS masu rufaffun fuska suka yi wa majalisar dokokin Najeriya kawanya. Duk da haka za a zakulo masu hannu a wannan lamari don hukunta su. Hakanan majiya mai tushe ta bayyana cewa jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC sun ba zama gidan Lawal Daura don gudanar da bincike. Matakan da ofishin DSS a ƙarƙashin Lawal Daura Daura ya ɗauka na tura takarda gaban majalisar dattawa na daga cikin dalilan da suka hana tantance Ibrahim Magu ya zama cikakken shugaban hukumar EFCC. Magu da duk lokacin da ya samu damar magana kan batun yakan ce bai damu ba. Yanzu gaskiya aka sa gaba ba munafurci ba zalunci aikin ne in ba ka tsaya yanzu a ba aka aikin da kai wato ai kai misi ne to wallahi baya baya abin nan ba because Allah ne ke karban ran mutum Allah ke bayarwa. don haka bai dame ni ba kuma wallahi each time wannan abun ya taso sai in ji kamar ka sa min allura ne karfin na, na aiki yan siyasa na ci gaba da mai da martani kan ƙawayen da aka wa majalisar dokokin masani kan lamuran majalisa alhaji sa'adu hassan ya ce jami'an sun saba doka domin ba zai yiwu ba a ce ana neman maslaha musamman abin da shafi zabukan ma da za a yi gaba ɗayan su ainihin tsarin doka na kudaden da za a aiwatar da wannan zaben yana gaban majalisar dattawa ana bukatar su zo su duba shi saboda ana cikin kurarren lokaci game da wannan zabe sannan kai babban mutum a wannan gwamnati mai fatan alheri ga gwamnatin ka zo ka tare su kace ba za su shiga ba balle bille su aikin akwai a tambaya a cikin abin da ya aikata kuma abin da aka masa ya dace da shi kuma duk wanda ya san tsarin zamantakewa na siyasa ya san ya kawo cikas ko tarnaki harkan gudanar da gwamnati dan kwamitin amintattu na kungiyar tazarcin buhari isa tafi da mafindi ya ce matakin da gwamnatin buhari ta dauka ba abun mamaki ba ne duk wanda yake takama cewa shine mutumin buhari to ya kwana da shiri ba za a daɗe baran da zai rike kai yana tunanin me yasa ma ya tunanin shi ne mutumin buhari buhari mutum ne wanda aikinsa ya zo ya tsabtace najeriya kuma babu shakka aikin da ya sa a gaba kenan zai wanke najeriya ta hanyar da najeriya za ta yi kyau babu sata babu kama karya duk abin da ka tuna ka ɗora masa za ka tara wani ne ya yi dominsa ba shi ya da kansa ba a nan sa'adu hassan ya yi hasashen yan apc da suka zauna a jam'iyyar kamar shugaban kwamitin kasafin kuɗi sanata danjuma goje za su kare muradun jam'iyyar a siyasance har ana cewa mana anun damansa ne amma yanzu jam'iyya ta raba su kuma duk abin da jam'iyyar apc take bukata ta yi a majalisa na tabbatar alhaji madan jima goje zai jagoranci wannan wannan abun. Shugaban majalisa bukata ake ya zama daga jam'iyya mai rinjayen wakilai. Zuwa yanzu dai Bukola Saraki ne shugaban majalisar kuma doka ta ce sai an samu biyu bisa uku gabanin iya tsige shi. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.